Assalamu alaikum jama'a barkanku da sake kasancewa cikin wannan tasha mai suna Hausa Inter Technology. A yau ba tare da bata lokaci ba za mu nuna muku yadda ake saita wasu business na hanya mafi sauki. Da ka tashi da ka tashi yin wannan aiki zaka shiga cikin Play Store naka ne domin yin installing na wasu business. A da ka yi installing nashi zaka taba shi kamar haka domin ka bude shi. Zaka ga inda daga nan ƙasa aka ce ma agree and continue dinnan sai ka taba shi kamar hakan nan. A daga daidai nan saman nan zaka ga ɗan ga wani option inda sunan kasashe ne a cikin wannan wurin, sai ka taɓa shi domin ka zaɓi Nijeriya eh, za ka taɓa shi kamar hakan nan sai ka zaɓi Nijeriya kamar haka sai ka zo daga daidai nan wajen gashi already an sama kundin Najeriya a plus 234 wannan shine kundin Najeriya sai ka ci gaba da jira lambobin ka nan misali idan lambobin ka idan nan ka 090 ne ba sai ka sa farko ba sai ka sa kawai 90 ka ci gaba da saka lambobin ka yanzu misali bara mu sa ba kamar haka ok yanzu da kuke gani kamar haka na gaba sa nomba na sai ka zo daga nan ƙasa ka taba wannan next din domin ya kai ka shafi na gaba kamar hakan nan sai ka dan bashi lokaci ya gama connecting gashi nan yana connecting ne ok to yanzu da kuke gani gashi already number mu ta hau you enter the phone number wato wannan number din idan akwai wani run a cikinta kana buƙatar ka gyara a cikinta sai ka taɓa edit din nan idan kuma normal take babu wani gyara a ciki kawai sai ka taba ok din nan kamar haka a sai mu tafi oke yanzu kamar hakan nan a to yanzu da kuke gani gashin nan daga sama sun ce ma verify your number wato za ka yi na number naka ne gashin nan waiting to automatically detect an sms sent to a wannan number din wato za su tura mana za su tura mana za su tura mana gashin nan inter six digit code wato code za a tura mana ta message zuwa cikin wannan number din yanzu da kuke gani kamar haka a bara mu bincika da ke layin yana kan karamar waya bari mu bincika mu gani ok to yanzu da kuke gani already shi sun tura min code ɗina guda shida akan ƙaramar wayata yanzu bari in kwafe code ɗin yanzu na saka su kamar haka yadda kuke gani a already ga code ɗinmu kamar hakan nan already da ka gama sa code ɗinka kamar haka zai kama verifying da kansa lafiya lau ba tare da wani matsala ba a yanzu gashi kamar yadda kuke gani gashi already yana verifying za ka dan bashi lokaci da ya gama verify zai wuce lafiya kalau ba tare da wani matsala ba yanzu gashin na yadda kuke gani ya ce verify complete a gashin na ya ce contact and media gashin nan to easily and message to and photos to people and business allow WhatsApp to access your contact photos and other media wato sai ka taba wannan continue ɗin idan yanzu kake so ci gaba da ka ci gaba da aiki da shi ka ci gaba da loda abubuwanka photos da sauran message da sauransu sai ka taba wannan continue din a idan kuma ba yanzu kake so ka ci gaba da aiki da shi ba sai ka taba wannan not now din to mu yanzu yanzu za mu fara aiki da shi bari mu taba continue din nan a sai ka taba wannan allow din domin bashi permission a sai ka kara taba wannan allow din shi ma domin bashi permission na dora hotuna a gashin nan zaka ga gashin nan ya ce looking for backup daga sama wato zai dawo mana da sauran kayayyakin da muke amfani da shi a ciki a dukkan wasu lambobi da nake chat da su yanzu za ku ga eh, yana backup nasu kamar haka yadda kuke gani ok to wannan backup din da na fahimci zai dauki tsawon lokaci bara na skipping nashi kawai kamar haka sai mu taba bara mu taba skipping din nan kamar haka ok to yanzu gashi nan already yana loading a yana loading domin ya wuce da mu zuwa direct cikin chat din mu a daga nan sama da kuke gani ga shi ga sunan sunan da na bude whatsapp din da shi a sama a za ku gani yanzu gashi nan yana loading yanzu loading yake yi bara mu dan bashi lokaci kaɗan ok yanzu da kuke gani ga shin nan kamar haka ga sunan da na bude whatsapp ɗin da shi kamar haka a nan kuma ga tambarin channel dina ne na dora a matsayin hoto yanzu ga shi nan kamar haka nan kuma wani dan title haka zaka ka yi rubutu daga nan kasa wannan description ga shi na sa education a ga wannan show more option ɗin nan ka taba haka zaka je ka ɗan ƙara sosai cike cike ne a yanzu sai mu taɓa wannan next din kamar haka da kuke gani domin ya ƙara sada da mu zuwa cikin fuskar whatsapp ɗin kamar haka aka ɗan bashi lokaci ya gama sacin domin ya wuce da kai da rabi zuwa cikin fiskar wasom naka gashin na ya nuna initial eh, gashi initializing gashin nan initialism a gashin nan daga sama initialism a place wait a moment gashi za ku ga ok so yanzu yadda kuke gani kamar haka yanzu gashi already ya wuce da ni zuwa da cikin dashboard na whatsapp nawa kenan kamar haka a nan za ka ga jerin lambobinka da kake whatsapp da su idan kuma sabo ne idan kuma sabo ne a yanzu sai ka taba a za ka taba daidai wannan wajen mai alamun message din nan kamar haka za ka taba shi domin ka ɗauko mutanen da za ka riga chat da su yanzu ga shi duk mutanen da suke whatsapp ga shi za ku ga musu da hoto da suna da komai da komai a da ka taba mutum a da ka taba mutum kamar haka a sai ka tura mutum sako a sai ka tura wa mutum sako lafiya lau ba tare da wani matsala ba a idan ka zo daga daidai nan wajen kuma shine status naka a nan za ka taba za ka taba domin ka dora status naka za ka iya taba wannan biran ko kuma wannan kyamara din kamar haka domin ka zaɓo hoton da za ka dora a matsayin status naka yanzu ga ga hotuna na yanzu duk hoton da na zaɓo a matsayin shi zan sa status kamar hakan nan a already da na taba wannan dan kore din shikenan zai tafi hau kan status dina lafiya lau ba tare da wani matsala ba idan kuma kana bukatan dole wani dan caption ne wani dan takaitaccen bayani dangane da hoton da zaka sa a gashi daga daidai nan wajen inda aka sama adiya caption din nan zaka dan yi rubutu dan takaitaccen rubutu ba tare da wani matsala ba to ni yanzu already yanzu ba da ba zan dora status yanzu ba tukunna akwai hoton da nake so na sa a daga daidai nan wajen kuma daga daidai dan saman nan kamar haka inda aka sama calls din nan kamar haka a nan za ka ga dukkan kiraye-kirayen da mutane suka yi maka a misali ko da ka yi ka samu miss call ko sauran wani abubuwa haka an kira ka baka amsa ba a nan za ka zo ka gan shi lafiya lau ba tare da wani matsala ba to wannan shine hanya da ake bi a bude whatsapp business a da fata an fahimci wannan bidiyo a huta lafiya ma da bidiyo na gaba Thank you.